بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mana gode ma Allah ta'ala da ya nuna mana wannan yammaci na talata wanda yake shine na goma sha shida ga watan rabiul awwal ko sha biyar sha shida ga watan rabiul awwal a wannan shekara ta 1431 wanda yake shine yammaci na biyu ga watan uku a shekara ta 2010 miladiya muna gode ma Allah ta'ala da ya sanya mana albarka kuma muna roƙon shi ya sanya mana albarka a waɗannan darussa da muke gabatarwa wannan shine darasinmu na hudu a cikin wannan littafi usulul iman na muhammad ibn abdul wahab wanda ya rasu a shekara ta 1200 kun yi su da shida barakallahu fik mana roƙon Allah ta'ala ya gafarta mashi ya sanya aljanna ta zama makoma a gare shi a karatun da muka yi a karatun da muka jiya akwai jimalar da nake fatan zan maimaita ta na waje su shigo akwai jumlar da zan maimaita ta lura da yadda na ga kamar fahimtar ta ba ta gama fitowa fili ba ina da yakinin cewa wannan shine kusan wuri na farko da muka fara wannan maganar na abatin idafa na na ce al-idafatu ila tana da nau'i guda nawa guda biyu ko dai idafatu makhluq ila khaliq kun gano wannan makhluk shine rasul a faɗin Allah ta'ala faƙala lahum rasulullahi rasul ya zama makhluk Allah al-khaliq faƙala lahum rasulullah na ƙatallahi an ce na waje na cikin su shigo waje na waje na to shi kenan gani ku haka maganar jiya menene in ta tuba ila Allah faqad sagat kuma yana ce kuma wannan babu shi a larabci kwata kwata duk wanda muka ce da shi ya shigo bai shigo ba maganar da za ta biyo baya ba ce daɗi ba nam muka ce akwai idafatu al-makhluq khaliq wannan idafa ɗin tana ba da kima da daraja na wanda aka idafar da shi da Allah ta'ala ce faqala lahum rasulullah wannan idafa ɗin tana ba da matsayi nawa na shi manzon Allah ɗin? na qatallahi wannan yana ba da matsayi na wannan taguwar fa idza stawaitu abin nan abin nan fa'iza stawaituhu wa faktu fihe min ruhi faqahu lahu sajidin wannan ruh yana da wa fa'iza stawaituhu wa faktu fihe min ruhi a ne da tarkibi yana ne mai zama tarkibin salatul fati ba tarkibin qur'ani ba kasan salatul fati ita ce zai tarkibi a ce ka dauko allahumma a can ka dauko salli a can ka dauko ala a can waya qur'ani na akwai salatul fati allahumma wa idh qala allahumma in kana hadha huwa alhaqq min indika sai ka dauko wannan allahumma din sai ka dauko salli abin nan wala tusalli ala ahad minhu mata abadan sai ka dauko wannan salli din in ka hada ya zama allahumma salli ala sai ka dauko ta ala din kuma sai ka sa anan haka zaka ta tattara su kaga wannan ai yau Allah shi sauki wai a haka ne take a Qur'ani za ku san fir'auna ma ba a yi wannan tarkiba a qur'ani ba sunan shekaru ya yazo inna fir'auna wa hamana wa junudahuma kanu khati'in kun gano wani yana bada falala na wannan ruhi din kenan amma idafatu sifa ila al biha wannan yana bada ma'anar haƙiƙanin wannan sifar ba buƙatar a yi mata tawili da Allah ta'ala ya ce tabarakallazi biyadihi al-mulku wannan yadu ɗin da aka yi idafa shi yadu sifa ce aka yi idafa zuwa ga al biha abin nan da Allah ta'ala yake cewa yadullahi fauka aidihim kaga yadu sifa ce ake idafa ta zuwa ga al biha to wannan yadu ɗin ba ta ɗaukan wata ma'ana wacce ba hannu ba kuma saɓanin inda a ce lafazin yadu ya zo ba tare da an yi mai kowace idafa ba kamar in ce laka alayya yadu kun gano wannan kana da ni'imar da kai a tare da ni an ka faɗi wannan laraba sun san yadu anan tana da ma'anar ni'ima saboda yadu din ba idafa ta zuwa ga komai ba amma yaduka alai ka ɗora hannunka a kaina ka san ko cewar ka ɗora hannunka a kaina baya nuna cewar wai ka sa ni'ima ka kuma haka ne ko ba haka bane to saboda haka idan ka fahimci wannan idafar zaka san duk inda Allah ta'ala ya faɗa yana tabbatar da cewa hannayensa ne ba wai ni'ima ba da Allah ta'ala yake cewa tabarakallazi biyadihi almulk fa subhanallazi biyadihi malakutu kulli shay da sauransu yanzu za mu tashi mu kenan kai tsaye قال رحمه الله عز وجل ولهما عن عمر رضي الله عنه قال قدم على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقدم على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بسبي هوازن فإذا امرأة من السبي تسعى إذ وجدت صبيا في السبي فأخذته فألزقته ببطنها فأرضعته فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار قلنا لا والله فقال الله أرحم بعباده من هذه بولدها ولهما حديث يزور وير بخاري مسلم أن عمر رضي الله عنه دق عمر الله تعالى يدرشي قال عمر يتي قدم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن قباتو دا وقدم أن قباتو دا an gabato wa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama an kawo mishi bisabai hawazin kamammun bayi na hawazin ƙabila ce ta hawazin aka ji aka lallasa su aka kashe na kashewa aka tattaro na tattarowa aka kawo su gaban ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi a cikin waɗannan kamamin bayi ɗin fa'iza mara'atun minas sabai kawai sai ga wata mace daga cikin waɗannan kamaman bayi ɗin tas'a tana tafiya tana tafiya a firgici bata ga ɗanta ba kallaci mace bata ga ɗanta ba a wani hali kake ganin take hali na mauta hali na tashin hankali tana cikin wannan hali iz da sabayan fi sabai kawai sai ta samu yaron nata a cikin bayi haka yana ta yawon shi tunda shi bai san me ake ciki ba sai ta same shi tana samun shi fa sai ta dauke shi fa alzaqathu bi batniha sai ta matse shi a jikinta ma'ana ya ji dumin jikinta sosai da sosai ta sanya shi a jikinta fa arda'athu sai ta shayar da shi ka san shine abu na farko da uwa take ba danta ya faɗi ne ya ji ciwo ne mai ya faru duk wani abu na tashi hankali tana ɗaukan shi za ta sa shi a ƙirjinta sai ta ba shi nono kun gane wannan da kyau ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yayi amfani da wannan damar da wannan baiwar Allah ta shiga a ciki ta shiga fa qala nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare yace atarawna hadhihi almar'a yanzu kuna ganin wannan matar tarihatan walad hafin nar za ta iya jefa ɗanta a cikin wuta eh kuna ganin za ta iya jefa ɗanta cikin wuta a irin wannan hali kar ku manta baiwa ce suna cikin kamamun bayi ga wannan tashin hankalin amma irin halin da ɗanta ya shiga ya fitar da ita daga wannan halin take ciki ta je ta rungume shi ta ɗauke shi ta bashi shi nono isha ka babu wata kwakwalwa ta wani mutum mai hankali da zai iya cewa za ta iya ɗaukar ɗanta ta jefa shi a cikin wuta ƙulla sai sahabban ma'aiki suka ce la wallah muna rantsewa da Allah ba za ta iya jefa ɗanta cikin wuta ba faqal sai ma'aikin Allah ya ce Allahu mubtada kenan arhamu khabar Allahu arhamu bi ibadihi Allah ya fi bayinsa rahama min hadhihi mar'a mana Allah ya fi jin kan bayinsa akan wannan mace da take jin kan ɗanta kamar yadda ka san ba za ta iya jefa shi ba wannan kaga sifa ce ta me ta rahama ba sifa ce ta kafiya ba ba irin yadda wannan ta jikan shi irin haka ubangiji Allah madaukakin sarki yake jin kan bayansa ba a'a sifa ce amma kafiya din daman wala yahituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha ba abin da mutum zai samu na ilimin Allah ta'ala na siffar shi da sunayen shi sai abin da Allah ya ga dama ya bayyana kun gane wannan da kyau ko saboda haka sifar Allah ta'ala ta rahama kamar yadda wani hadisi yake karantar da mu lalle ilalla ba karama sifa bace ce sifa ce mai girman gaske sosai da sosai sifa ce wacce yake tana cikin sifa na azad tana cikin sifofin Allah ta'ala sifofin zatin Allah madawakin sarki arrahama rahama وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما خلق الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فهو عنده فوق العرش إن رحمتي غلبت غضبي رواه البخاري وعن أبي هريرة رضي الله عنه حديث رجع أبا هريرة الله تعالى يدلشي قال يجي qala rasulullahi sallallahu alaihi wa ala wa sallam ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce lamma khalaqa Allahu la khalqa a lokacin da ubangiji Allah Maɗaukin sarki ya halicci halittu kaf ya riga ya halice su ya rubuta duk wani abun da za a halitta komai da komai Ka kataba fi kitabin fahuwa inda sai Allah ya rubutu ya rubuta a cikin wani littafi shi wannan littafin yana can wurin safauk al'arshi a saman al'arshi domin shi ubangiji Allah maɗaukakin sarki ya daidaitu ne a saman al'arshi ma'ana saman shi kuma babu wani abu a saman shi komai yana ƙasan shi ne annabi yana addu'a yana cewa ta zahiru falaisa fawqaka babu babu wani abu a saman ubangiji Allah maɗaukakin sarki ka gano wannan da kyau ko sabanin ka ce yana masallacin nan ka ga rufin masallacin nan yana ne yana saman shi sabanin ka ce yana ko ina rufin wannan sama ta farko din tana ne kun yi shiru tana saman shi kun gano wanda ke ko to amma da yake yana kan al'arshi ya daidaitu to babu wani abu kuma a saman shi shine uluwa qaharin wa uluwa shani jalla anil azadi wal والأعوان كذا له العلو والفوقية على عباده بلا كيفية وماذا مطالب إليهم بعلمه مهيمن alaihimu. duk lokacin da ka karanta al'ulu sabbi isma rabbika al'a'ala ubangijinka mafi ɗaukaka za ka waɗannan shi maɗaukaki ne domin ya daidaitu akan al'arshinsa yana sama kamar da Allah ta'ala ce a amintum man fi sama'i an yakhsifa bikum al-arda fa idza hiya tamur kun gano wannan da kyau ko sannan kuma ya daidaitu akan al'arshi ar-rahmanu alal arshi stawa sannan kuma girman Allah ta'ala girma ne da ya tabbata a zukatan mummunai kun fahimci wannan ko shine uluwa shani sannan kuma girman shi karfinsa na iko kuma babu wani abu da ke gajiyar da Allah ta'ala babu wani abu da ya kai da abin nan da zai rinjayi Allah maɗaukakin sarki shine wa huwal qahiru fawqa ibadi wa yursilu alaikum hafaza Allah madaukin sarki ya rubuta a cikin wannan littafin shi littafin yana can wurin Allah ta'ala daga cikin abin da littafin ya kunsa inna rahmati ghalabat ghadabi lalle rahamata tarin jayi fushina kun gano wannan rahamar ubangiji Allah madaukin sarki tarin jayi fushinsa wa rahmati وسئت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم بالتوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم وبنجي الله ما دوكين سركي رحمة ربنا wasita kulle shay'in rahmatan wa ilma in ji mala'iku rahamar ubangiji Allah madaukakin sarki tarin jayi komai tarin jayi fushinsa shi ne Allah ta'ala yake cewa walau ya akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala dhahriha min dabba inda Allah yana dankan mutane da abin da suka aikata da tuni babu wata dabba take motsi a ban kasa mun fahimci wannan babu da tuni kowa ya wuce Allah ta'ala ya shafa kowa Allah yana jinkirtawa ne yana haƙuri daga waɗannan hadisai da wancan da muka karanta da wannan suna tabbatar mana da sifa ta me ta rahama ga Allah maɗaukakin sarki to nan ɗoruwa kuma akan wani hadisi ɗin wani hadisin ya tabbatar da sifa ta me ta alghadab Allah ta'ala yana fushi kuma sifa ta fushi sifa ce ikhtiyariya amma sifa ta arrahma sifa ce zatiya kun gane wannan da ke ko siffa ta rahamar ubangiji Allah madaukakin sarki siffa ce ta zati amma fishi siffa ne ikhtiyariya da shi da arrida siffa ce ikhtiyariya hakan nan kuka in ba manta ba ubangiji Allah ta'ala ya ambaci wani a cikin suratu an-nisa ke cewa man yaqtul mu'mina muta'ammidan fajza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa ghadiba Allahu alayhi ghadiba fi'il madi Allahu lafzul jalala fa'il Allah ya yi fushi da shi kun gano wannan da ke ko sai nuna mana cewar abin nan sifa ta fushi sifa ce ta Allah maɗaukakin sarki sifa ce kuma ikhtiyariya Allah ta'ala na cewa wa man yahlul alaihi ghadabi faqad hawa wa man yahlul duk wanda fushi na ya hau kansa wa man yahlul alaihi ghadabi faqad hawa ko Allah ta'ala ka tsare mu daga fushinka Allah ka tabbatar mana da rahmaka wancan littafi da Allah ta'ala ya rubuta shin wannan littafi lawhul mahfuz ne ko kuma wani littafi ne na daban ولهما عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال جعل الله الرحمة مئة جزء فأمسك عنده تسعة وتسعين جزءا وأنزل في الأرض جزءا واحدا فمن ذلك الجزء تتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه ولمسلم معناه من حديث سلمان وفيه كل رحمة طباق ما بين السماء والأرض فإذا كان يوم القيامة كملها بهذه الرحمة أنا أقول كمي وفيه ban faɗi وفيه ba kenan ko na'am ma'ana na faɗi wa fihi ɗaya kenan na ku kuma wa fihi biyu ne barakallahu fikum an hadisin bukhari da muslim dai ruwayar abu huraira anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qal lalle ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce ja'alallahu rahmata mi'ata juz'in ubangiji Allah madaukakin sarki ya sanya rahama kashi kashi kashi na rahama kashi ɗari ne haka ubangiji allah maɗaukin sarki ya sanya wannan ka inda hotis atan wa tas'ina juz'an sai ubangiji allah maɗaukin sarki ya rike kashi casa'in da tara a wurinsa saurano kenan wa an zala fil ardi juz'an wahidan ya saukar da juz'i ɗaya kashi ɗaya a ban ƙasa duk wannan rahamar duk wannan jinkan duk wannan tausayin da kake gani da wannan rahamar ne kwaya daya subhanahu wa ta'ala famin zalikal juz'i daga wannan juz'i wannan kashi ɗaya din na rahaman ne fa ta tara khala'iqu halittu baki su suke jin juna kar ka ɗauki duniyar mutane kaɗai dubu duniyar tsuntsaye tsuntsuwa ta je ta yi koto ta zo ta buɗe bakin ɗanta tana zuba mai a ciki duk a cikin wannan rahaman ne guda ɗaya kun fahimci wannan ko kaga yara sun je sun buɗe shekar tsuntsu sun ɗauko kaga tsuntsuwar tana ta kewaya su tana ta da gani dai wani abu sun yi wa ɗanta wani abu wanda bai dace ba duk a cikin wannan rahama ne guda ɗaya maki Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gari shi yake cewa hatta tarfa al-dabbatu hafiraha har dabba ta ɗaga kofatanta an a kan ɗanta tana kiwo sai ta taka ɗan sai ga ta tashi saboda me ta ɗage kabata khashiyata an tusibahu domin kada ta cutar da ɗan nata dabba tana taka ɗanta sai ga ta ɗage gabar domin gudun kada ta cutar da shi duk a cikin wannan rahman ne guda ɗaya mun fahimci wannan da kyau wali muslimin a ruwayar muslim kadai ma'anahu min hadithi salman yana kunshe da irin wannan ma'anar ne a cikin hadithin salman alfarisi wa fihi a cikin dai hadithin ruwayar muslim din yake cewa kullu rahmatin kowace rahama daga cikin nawa kenan ɗari tibaqu kuma bainas sama'i wal ta cike sasannin sama da ƙasa daga nan naku sai ce wa fihi fa iza kana idan rana alkiyama ta kasance kammal hadhi hadhihi rahma sai Allah maɗaukin sarki ya cika ɗarin da wannan rahmar kwaɗe ta sauka a duniya ta cika cicci ya kake ganin rahamar wane ne eh Allah ta'ala ka sanya mu daga cikin bayinka waɗanda kai musu rahama ma'ana dai yanzu malam yana ta koro mana hadisai da suke tabbatar da siffa ta rahama ga ubangiji Allah maɗaukakin sarki cewar yana da sifofi daga cikin sifofinsa akwai siffa ta rahama ita kuma siffa ta rahama siffa ce zatiya mun gano wannan da kyau ko sannan kuma wani ya nuna mana akwai asar gurabu na rahama Allah ta'ala a bayan ƙasa domin me domin daga cikin alamomi na wannan rahaman ne fa dabba take daga kofatanta akan ɗanta da ta taka don jin tsoron kada da cutar da shi shi ne Allah ta'ala yake cewa fanzur ila asari rahmatillahi kaifa fil arda ba'da mautiha bayan ya da yi magana yadda ruwan sama yake sauka da yadda har kun tashi har ma kun so ku ɗeba tsamani daga samun ruwan sama sai Allah ta'ala ya sauko muku da shi yace fanzur ila asari ku kallaci dimbin asar gurabu na hama Allah ubangiji maɗaukin sarki Kai fa yuhal arda ba'da mautiha yadda Allah ta'ala yake rayar da ƙasa bayan ƙasa ta riga ta mutu da ka saki magirbi sai ka ji yayi ƙara domin babu wani wuri da ya shiga amma da an yi ruwa ɗaya sai ga malam gaba ɗaya gona ta ɗauki ta abin nan a wanda yake yanzu da ka zo ka dinga zuba kullum ka zuba ka zuba ma ruwa botiki goma sha biyu ka zuba shida da safe shida da yamma gobe kai haka jibi kai haka watakila ya sai kayi kwana goma sha biyu kafin kaga wata yar ciyawa ɗaya ko biyu ta ɗan kunno kai amma da Allah ta'ala ya saki ruwa a daren nan gobe zuwa sai dai ga wuri ya ɓaɓɓa ko gaba ɗayan shi kawai fahimci wannan da ke ko Allah ta'ala ya tabbata mana da rahamarsa وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة في الدنيا وأما المؤمن فإن الله يدخر له حسناته في الآخرة ويعقبه رزقا في الدنيا على طاعته رواه مسلم وعن أنس kuma ga wani hadisin daga Anas ibn Malik radiyallahu anhu Allah ta'ala ya da shi kada kuma ta fa wannan babi muna cikin babu ma'rifatillahi azza wa jalla wal imani bihi kuma mun yi maganar imani da Allah ta'ala ya kunshi imani da sunayen shi da kuma sifofinsa isa malaike ta kawo a hadisi na asifat wannan ba shi ke nuna cewar kuma ba zai magana akan wani abun ba domin kun ga anan yace fa idza kana yawmal qiyama kaga ya tabbatar da akwai imani da ranar tashi alkiyama kenan kun gano wannan da ke ko hakan nan kuma a karatun mu na jiya wala ya alamu mata ta ƙumu sa'atu illallah kuma bai wannan ko kaga ya tabbatar da cewar akwai alkiyama dama alkiyama tana cikin shika-shikan imani guda shida wa man yakfur billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir kun gano wannan da ke ko na'am yanzu ga hadisin Anas ibn Malik Allah ta'ala ya da shi ya yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ma'aiki Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce innal kafir lalle kafiri idza amila hasanatan idan ya aikata wani aiki na kwarai aiki mai kyau hasanatan kwaya ɗaya da ya aikata kuma kasan suna aikata ayyuka masu kyau kun gane wannan suna taimaka ma gajiyayyu Da an yi girgizan ƙasa sai ga jirage na sama suna sauka da abinci abin da suka kira wai taimakon gaggawa Allah ta'ala kaɗai ne mafi sanin da abin da suke saukowa mafahimci wannan da kyau in an yi girgizar ƙasa in an yi kaza in an yi kaza su turo kuɗi su ce a koyar da ilimi kyauta su ce sun ba da tallafi kaza su ce sun je gidan gajiyayyu su ce sun yi abu kaza an gano wannan da kyau su ce sun gina asibiti da sauransu kaga alhassana ne ma'aikin Allah yake cewa innal kafir lalle kafiri wannan mufarar ne ko jam'i mufarar ne lafuhu mufarar lakin ma'anahu jam domin yana da al-istighraqiyya wa al kulla fil umumi fil jam'i wal ifradi kal alim al-tufidul kull amma al alistagharaƙiyya suka ce al alistagharaƙiyya ita ce al ɗin da in ka cire ta ka sa kullu ma'ana za ta tsaya daram ma'ana fi ghairil hadis inna kulla kafirin idza amila hasanatan ma'ana ta tsaya ko ba ta tsaya ba kowanne kafiri idan ya aikata abu mai kyau ga abin da za a yi mishi mun fahimci wannan da kyau ko irin shi ne faɗin Allah ta'ala innal insana lafi khusrin aka ce al insan al insan kuma mufrad ne jami'insa ne annas amma sai Allah ya ce illallazina amanu illallazina kaga jami'i ne amanu jami'i ne wa amilu jami'i ne Wata wasau. jami'i ne Wata wasau. jami'i ne ya nuna wancan al'insan ɗin din jami'i ne kun gane wannan ko ya nuna wancan al'insan ɗin din jami'i ne saboda yana da al-istighraqiyya innal kafira lalle kowanne kafiri dukkanin kafiri idza amila hasanatan idan ya aikata abu mai kyau ut'ima biha tu'matan fi dunya za a ciyar da shi wani abu ciyarwa guda a wannan rayuwa ta duniya dama ɗaya yayi sai a ciyar da shi ɗaya kun gano wannan saɓanin mummuni shi mummuni idan ya yi alhasana guda ana ninka mashi goma ne man ja'a bil hasanati falahu khairun minha kun gano wannan da kyau ko sai aka fassala maka ita man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha wannan kowace irin hasana kenan amma idan ya zama infaqi ne fi sabilillahi to haka wannan kuma daban yake kun gano wannan da kyau ko masal ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim saboda al-infaq ne fi sabilillahi na jihadi ne amma infaq alhasanat da mutum yake yi mummuni kowanne ɗaya yana da nawa goma to amma dubi kafiri idan ya ɗaya tallin tal abu ɗaya za a bashi kuma a nan duniya kaga ranar alkiyama ba zai ce Allah ta'ala bai bashi wani abu ba saboda ya saba ma sharuɗan karɓan aiki sharɗan karɓan aiki shine daman al'iman shine mutum ya zama yana da imani sannan kuma abin ya zama ya yi muwafaka da abin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a yi Allah ta'ala ya tsare mu daga kafirce wa ammal mu'min amma mummuni fa inna Allah yudakhiru lahu hasanatihi fil akhirah Allah ta'ala yana ajiye mishi ɗimbin ayyuka na alkhairi da i zuwa ranar lahira ana ajiye mishi su wa yu'tibuhu rizqan fid dunya Allah ta'ala ibiyo mishi da arziki a nan duniya ala ta'atihi akan biyu da i kun gano wannan da kyau ma'ana alhasanat ɗin da yayi ladai shi na alhasanat sai a lahira zai samu muddin ya cika sharuɗa na alhassanat shine imani da kuma yi domin Allah mun gane wannan da kyau sannan da muwafaka da sunna ta manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan kuma a nan duniya Allah ta'ala ya biyo mashi da waɗansu al'amura wannan kamar abin da yake ɗanɗano sauran yana can kun fahimci wannan da kyau ko to malam yanzu an ga halin da wasu kafare suke ciki abin sai ya ɗaure maka kai sai ka daɗa ma'ana ɗaure kai sai ka ce to ya zama abin tausayi domin a nan ɗin duniyar ta mai ɗaurin cingam ta ɗaura gaba ta ɗaura baya a matsayi yake sosai da sosai kun fahimci wannan da kyau ko wai a hakan fa a cikin aljanna yake domin a duniya fi jinul mu'min wa jannatul kafir kamar da aliman musulmi ya rawaito hadisi ɗin wai shi a hakan a gidan aljanna yake ka gan abin da za a ci da safar da kyar ba wai abin da za a ci da wuni ba fa wanda za a ma'aikari da shi da kyar ake samu sannan na rahana ko wani motsi da za a yi duk wani motsi da za a yi kudin makaranta da za a yara za su ce a kawo gobe to ana karkashin Allah ya ba ku mu samu kuma wai a haka cikin aljanna yake in an je lahira kuma dama waɗannan Allah ta'ala ya kiyaye ya Allah ka tabbatar mana da imani Allah ka tabbatar mana da imani mummuni ubangiji Allah madaukin sarki zai aje mishi ayyukansa sannan a nan duniya kuma ya biyo bayan waɗannan ya biyo bayan shi da wace na hu ajarhu hufi duniya kenan ko an ba shi wani bangare na ladan shi a nan duniya wa inna fil akhirati la salihin annabi ibrahim kenan abul muwahhidin rawahu muslim imam muslim ne ya roito kaga a wannan hadisi zaka fahimci tsantsar adalci na Allah madaukakin sarki har ga kafirai adalcinsa hatta aikin da suka yi ba a watsan musu da shi ba sai da aka sakanka musu a nan duniya sai da aka ba su ladansu a nan duniya wannan kuma yana daɗa nuna mana yalwar rahamarsa kun fahimci wannan da kyau ko walahu an walahu anhu marfu'an inna allaha la yarda anil abdi ya'kulu al aklata fa yahmaduhu alaiha wa yashrubu shurbata fa yahmaduhu alaiha fa yahmaduhu walahu an kuma imam muslim yana da ruwayar hadisi daga daga wa kenan daga Anas ibn Malik hadisin fakar kuma ta marfu'i ne wa ma udifa lin nabiyil marfu wa ma li tabi'in huwa al maqtu wannan al marfu ne wanda ka sai ka tsaya wurin wa ma udifa lin nabiyil marfu shine mahalli shahid amma ka ce wa ma li tabi'in huwa al maqtu sai a fahimci ka haddace baitin ne amma baka san ma'anar shi ba kun gane wannan da kyau ko na'am mahallu shahidi ne wa ma'udifa lin nabi al-marfu sai ka ce qala al-imam bayquni rahimahullah wa ma'udifa lin nabi al-marfu ya la yarda 'an al-'abd lalle Allah ta'ala wallahi yana yarda da bawa ya Allah yarda da mu Allah yana yarda da bawa ma'ana yanzu na akwai sifa ta me kenan ta arida radiyallahu anhum wa radu an radiya fi'il madi Allahu ismul jalala fa'il radiyallahu anhu radiyallahu anhum wa radu an ba magana kuma a ce ai radiya mala'ikatu a'udzu me kuma kenan haka ga shi ga fi'ili ga fa'ili ba shi kenan ba lalle Allah ta'ala la yarda anil abd wallahi yana yadda da bawa ya akulul akilata yana cin abinci guda domin akila abin nan fi'ila ne gani abin nan fa'ala kenan ko marra fa alaiha sai ya gode ma Allah akan wannan cin abincin da yi wa shurbata bawa yana shan abin sha nan al'akalata duk abinci na halas a shurbata duk abin sha na halas fa maduhu alaiha sai ya gode ma Allah akan wannan sha da yi akan waɗannan abubuwa guda biyu ubangiji Allah ta'ala iya da shi ma'ana waɗannan abubuwa guda biyu suna daga cikin abubuwan da ke sawa Allah ta'ala iya da mutum ya ci abinci ya gode ma Allah ya sha abin sha ya gode ma Allah ba ƙarfin shi ne ba dabara shi bace in dan karfin shi ne to akwai wanda suka fi shi karfi in dan dabara ce akwai wanda suka fi shi dabara haka ne ko ba ka bane akwai wanda yake in dai lissafi ne har ya je karshen lissafi kat yake amma kullum yana Allah ya ba ku mu samu za ka ga mutumin da lissafi in ya wuce dubu goma shikenan kuma ya kare mashi amma za ga Allah ya tuɗaɗo mai dukiyar gata nan wasu ne suke lissafa mashi komai da komai sai ga wani ya karanta lissafin ya gama karance shi yanzu kuma yana aiki karkashin sa haka ne ko ba haka bane wannan falala ce daga wurin Allah madaukakin sarki saboda yanzu dai godiya tana ga cikin abubuwan da ke sawa Allah ta'ala ya yarda da mutum ya Allah ke yarda da mu wa ana bi zarrin radiyallahu anhu qala alaihi wa ala alihi wa sallam aqati as-sama'u wa huqqa laha لها أن ma fiha mawdi'u موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك ساجد لله إلا وفيه ملك إلا وفيه ملك ساجد لله تعالى ولو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا وما تلذذتم بالنساء على الفرش ولا خرجتم إلى السعودات تأجرون إلى الله تعالى رواه الترمذي وقال حديث حسن wa na bi zar radiyallahu an an karba hadisi daga abu zar Allah ta'ala yadda dare shi lafazin radiyallahu an jumla ce khabariya ko jumla ce du'a'iyya ina yan ilmul ma'ani khabariya ce ko kuma insha'iya ce du'a'iyya eh khabariya ce ma'ana yanzu in ka ce khabariya ce wani abi zarrin kuma an garba wani hadisi daga abu zar radiyallahu anhu Allah ya yadda da shi kun gane wannan ko yanzu kana bamu labari Allah ya yarda da shi wannan kuma haka yake cikin suratul tauba والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه kun fahimci wannan da kyau ko ko kuma ka ce radiyallahu an Allah yadda da shi wannan ce kaga kana mai addu'a kenan kuma wannan aya tana nan cikin suratul hashar walladina ja'u min ba'dihim yaquluna rabba ghafir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu mun gano wannan da kyau ko قال يتي قال رسول الله صلى الله عليه وعلى wa sallam. ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce aqwatis sama'u sama ta girgiza ta yi ruri sama ba ta yi ruri saboda nauyin da take dauke da shi wa huqqalaha an ta'id ya cancanta ta yi wannan ruri din ta ya cancanta ta yi wannan kuwa din ya cancanta ta daga wannan sauti nata da ta daga wasu ga ce a wannan ai ba wane ne ba wane ne saboda su tunanin su duk abin da ya saba ma hankali ba su yadda da shi ba sun manta Allah ta'ala ya ambace su yace tusabbihu lahu samawati sab'u wal ardu wa man fihin wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi saboda me yasa saman nan te wannan ruri ma'aikin Allah yake cewa ma fiha mawdi'u arba'i asabi a sama babu wani wuri da za ka sanya yatsu hudu ba ka da wani sarari da za ka sanya yatsu hudu illa wa fihi malakun sajidu lillahi ta'ala face a wannan wurin akwai mala'ika yana ma Allah sujada hmm? a ga mutum ya ji ya bunƙasa ba zai bauta ma Allah ba akwai waɗanda suka fi suna bauta Allah ko ba ka yake ba babu inda za ka sa babu wani space wani sarari da kake da shi da za ka sanya yatsunka hudu face akwai mala'ika a wurin yana sujada ga Allah subhanahu wa ta'ala ma'aikin Allah yake cewa walau ta'lamuna ma a'lam ku ya kawo lafazin wallahi wallahi lau ta'lamuna ma a'lam ina rantsewa da Allah da kun san abin da na sani da kuna sane da abin da nake da masaniya akan shi yanzu la dhahiktum qalilan wallahi da kun yi dariya ir kadan za zo mu karanta hadisi a babu zikirin mala'ika ana sallam ya ce da jibrilu me yasa bai ga mala'ika ila yana yana dariya ba ya ce bai taba ganin dariyar shi ba injuwa jiwa in manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake tambayarwa malaika jibrilu sai malaika jibrilu ya bai wa manzo Allah sallallahu alaihi amsa ya ce ai tunda aka halittu wuta malaika mika'il bai sake dariya ba aka tambayi manzo sallallahu alaihi aka ce aka ce ya kwanciyar hankali ya ce ina fa hankali zai kwanta mala'ika israfilu ya sa ƙaho a bakinsa ya ɗaga kai sama yana jiran a bashi umarni ya busa ina kwanci hankali yake sai dai a shuru kawai in ji fa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam nan wala bakaitum kasira kuma wallahi da kun yi kuka da yawan gaske da kun san abin da na sani na ce yana cikin babu zikirar mala'ika na ɗan kawo mana daidai mahallin shahid ne da kun san abin da na sani ba wallahi da ba ku dinga kyakyace da dariya ba wanda kaga ya kyakyace ya kyakyace ya ɗaga kafa ya buga wai duniya ta mai daɗi eh wala bakaitum kafira yace wallahi da kun yi kuka mai yawan gaske wa ma talazzaltum fin nisa'i alal ya yace wallahi da ba ku ji daɗi da mata akan tabarmi ba ina za ku samu wannan lokacin ka gwagware su dama kenan wala kharastum ila su'udat yace wallahi da kun fita kan hanyoyi domin as-su'udat jam'i ne na me na me na su'ud shi su'ud jam'i ne na sa'id kun sa'id shine mufrad su'ud shine jam'insa su'udat shine jam'in su'ud ma'ana su'udat ya zama jam'ul jam'i kenan kamar tariq me kenan hanya turuq Ƙuruƙat kun ga nuna yaren da kuke da shi gajeren zango yake da shi larabci shine gamamin yare babu wani yare da ke da gamsassu ingantattun harkwa a cikinsa kamar larabci duk wani yare sai kaga yayi kama kame ce wallahi da kun fita zuwa kan hanyoyi za ku fita me za ku yi ta'juruna ila Allah azza wa ila ta'juruna kuna kankan da kai kuna kaskantar da kai kuna tawalu'u kuna addu'o'i domin Allah ta'ala ya yi muku bala'in da kuka shiga ciki da kun san abin da na sani da haka za ku yi eh eh mm. رواه الترمذي وقال na kamayya na wata tsora? eh zai ba da ma'anar mai kamar ya ban gane tambayi ka ba eh eh tuni na karanta ni na karanta mai bambanci na wajen nashi ku bar mutum ɗaya ya magana ta ji a runa nisa na gana ta ta karanta runa kuskure ne sabu lisan ne barakallahu fikum a runa ilallahi ta'ala ko ta ji a runa ilallahi ta'ala kuna kaskantar da kai zuwa ga Allah maɗaukakin sarki inda kun san abin da na sani in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kaga wannan hadisi yana nuna na mana cewar lalle saman nan da ka ganta a cike take da masu bauta kun gano wanda ke ku kuma yace aqatis sama as-sama'u nan guda ɗaya ko kuma sammai bakwai baki ɗayan su alce aljinsiyya al dukkan sammai kun gano wanda kyau ko sai dai wata saman mala'iku suna zaune abin da suna sujada wasu kuma suna tsaye kamar yadda in ka tara hadisan gaba daya daman mala'iku suna cewa wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum Allah ta'ala ya cewa wa ma ya'lamu junudi rabbika wa ma ya'lamu junudi rabbika illa hu kawai malam san Allah ta'ala yana da su a sama fa babu inda zaka sa yatsu hudu akwai mala'iku a wurin suna sujjada mala'ika yana sujjada a wurin to ga wannan yana nuna mana akwai tabbatuwar mala'iku kun gano wannan da ke ko da kuma cewar su ibadun makramune dama yana cikin usulul iman imani da mala'iku قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة قوله صلى الله عليه وآله وسلم لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبقيتم كثيرا في صحيحين من حديث أنس وأن اللفظ in ji malam yake cewa wannan lafazin na lau ta'alamuna ma'alam la dhahiktum qalilan wa la bakaytum hadisi ne ma da ke cikin bukhari da muslim kun gane wanda ke ko da to imamu tirmizi ya ruwaito wannan hadisi sai dai ka fahimci bambancin ruwaya tirmizi da ruwaya bukhari da muslim ruwaya bukhari da muslim ta tsaya ne wurin wala bakaytum kathira bata karasa sauran ba imamu tirmizi ya kawo wancan hadisi a kitabu zuhud ma'ana an kana son zuhudu akwai littafai da aka rubuta na sunna ka fahimci wannan da kyau ko dan in go haka ba sai ka je ka je ba dake ka je ka abin da ba a ka ba in kana so kai zuhudu to akwai zuhudu ingantacce ka duba kitabu zuhud a cikin turmudi ka duba kitabu raqa'iq a cikin bukhari ka duba kitabu zuhud a cikin sunan ibn majah da dukkan littafan sunna in ba haka ba sai ka je ko dai kai al-ghulu ko kai al-ifrat Allah ta'ala kuma ya ce la taghlu fi dinikum wa la taqulu ala Allah illa al-haq muslimin an jundubin marfu'a qala Allah qala rajulun wallahi la yaghfiru Allah li fulan فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان إني قد غفرت له wa ahbatu amalak mutum ya yi shigi cikin rububiya kun gano wannan da kyau ko Allah ta'ala ce ya ayyuhal ladina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasuli ya ku waɗanda suka yi imani kada ku kuskura ku wuce gaban Allah da manzon shi Allah bai ce baka ce ya ce manzon Allah bai ce baka ce ya ce wallahi karke wannan ga hadisin da imam muslim ya rawaito hadisin jundub bin junada marfu'an wa ma udifa lin nabi marfu'u kenan ku qala rajulun wani mutum yace la yaghfiru Allahu li fulan wallahi la ya nam wallahi la yaghfiru Allahu li fulan abin da ya dauke nasu mana fa'ida ne na me yasa ba a fita sunan mutumin ba aka ce ƙala rajulun yana cikin mubahamat kun gano wannan da ke ko in ba wani ita khasusu a bangaren hadisi ba ba kasafai ake tunda takhasusi shi zai nuna maka dama aikin ka ne a cikin mubaham ka gano shi aka yi wannan ne daga cikin hikimomin da ake wannan ba lalle sai an bayyana abun ba galibi ga abin da yake ba na yabo bane sai a ɓoye sunan mutum ko kuma idan mutum shi i tambayar saboda gudun zuhudu abin nan gudun riya sai ya ɓoye sunan shi sai ya ce sa'ala rajulun Allah sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya tambayi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam alhali wataƙila kuma shi ne yi tambayar kun gane saboda ya yi maka ruwa ya ce ya tambayi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wani kan masu ya ce ya gashi kuru-kuru ya ce da shi ga kaza ga kaza ga kaza tsaba ga rashin kunya wannan mutum ya ce wallahi la yaghfirullahu li fulan rantsuwa da Allah na rantse da Allah Allah ba zai gafarta ma wani ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un haka wannan bawan Allah ya faɗa wa ya sa shi wannan magana fa qala Allah azza wa jal sai Allah ta'ala ya ce man zallazi ya ta'alla alai waye wannan wanda yake min shishigi waye waye yake irin wannan shishigin Allah aghfira li fulan cewa ba zan gafarta ma wani ba ni kada gafartu la yace lalle ni na gafarta mashi wa ahbattu amalak na bata aikinka mala wannan hadisi lalle ilalla zai zama cewar abinda kake a kai shine fatan alheri ga almuhsin duk wani mutumin da ke kyakkyawan aiki muna mashi fatan alheri muna mai kyakkyawan zato kun gane wannan da ke ko duk mutumi da ke mummunan aiki muna ji tsoro don aikinka don aikin mutum ba a tsundumar da shi wala yakfuru ahadun bi zambin min ahalil kibla kamar yadda ibn abi zai al ne ya faɗa kun gane wannan da ke ko malamin istihillahu kenan mudin bi halatta ba amma a garin yaya mutum ya zo ya hau ya ce ba za a gafarta ma wani ba wa ya sa shi ko ya zama kishiyarsa ya ce ya gafarta ma wani a uzbillah kowannensu wannan ya zo ya ce ba za a gafarta ma wani ba Allah ta'ala ya bata aikinsa kun gano wanda kyau ko shi kuma wannan ya zo ya ce ya ma gafarta ma wani din ha kaga wannan duk gaba ɗayansu shi shigi suka yi kun gane wannan da kyau ko har aka zo ana cewa ma an ma shi aljannar kun gane wannan da kyau ko abu mai sauki ya bude maka ka gani mana ko ba haka ba yanzu idan za ka sai gida ba sai an bude maka ka gani ba kun fahimci wannan da kyau idan gidan akwai yan haya a ciki a sanar da su za a shigo kun gane ko su dan kawwame eh musulunci su dan kawwame ka shigo ka dudduba ka dudduba ka dudduba ko ba haka yake ba sai a je a ciniki to amma aka ce an baka ki sai ka ce to ala gafata ta mala a bude mu gani a a bude gidan aljanna mana ko ba ka da dama ka ce a bude maka gidan ka gani a gani so ka malamai wannan mutum kada yi gaggawa kada mutum yi shishigi wallahi kada mutum ya shishigi a harka ta ubangiji kada mutum ya shishigi cikin uluhiyya cikin rububiyya cikin al'asma wa sifat kada mutum i da al'amarin yana da hatsarin gaske ka zo ka kekace kasa ka ce ba za a gafarta ma wani ba wani dan wuta ne a kan ne bai mutu yana mushiriki ba in bai mutu yana mushiriki tintirin matsafi wannan fa dan wutar balbal ne kun gane wannan da kyau ko amma in ba haka ba in dai laifi yake yi to ana fatan Allah ta'ala ya fi mushi kun gane wannan da ke ko kuma kowa yana neman gafara Allah ne yana neman yafiya Allah ne akwai wanda zai ji aikinsa ya cancanci shigar da shi aljanna akwai wanda zai daga hannu babu shi shi karan kanshi ya san sai da rahama Allah kowa rahama yake nema Allah ka rufe mu duniya da lahira shine abin da ake amma Allah yana tonawa shi kenan mutum amma mutum ya zo ya ci ba za a gafarta ma wani ba wani ɗan wuta ne wa ya sa shi kun gane wannan haka kuma ɗaya hannun ya zo ya ce wani ɗan aljanna ne ya gafarta mu wannan wa ya sa shi waɗannan al'amura al'amura ne na Allah ta'ala kada mutum yi katsalanda aljanna ce ta Allah ta'ala shi ikayarsa saboda haka zai gina waɗanda yi idan kana so ka sa mutane a aljanna sai ka je ka halitta ka ka halicce su kuma ka halicci aljannar abu mai sauki eh ko me wuya ne eh in dai ka nace sai ka sa mutum a aljanna kana da ki sai ka je ka yi halittar ka ka zo ka sa su a cikin aljanna taka in ba haka ba abun gudu shine kada mutum ya zama wakilin jujal domin jujal zai bayyana idan ya bayyana zai zo da wuta da aljanna ya ce duk wanda ya bi shi zai sa shi a aljannarsa wacce take ita ce wuta balbal duk wanda ya ƙi shi zai sanya shi a wutarsa wace yake ita ce aljanna saboda tsabagen fitina ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare ya ce ku nemi tsari daga fitnatul masih dajjal hatta a cikin sallah kana tahiya kun gano saboda fitina ta masih dajjal to kada mutum ya zama wakilinsa Allah ya kiyaye kaga waɗannan abubuwa wannan saboda me Allah ta'ala ya bata aikinsa Allah ta'ala ya fushi saboda ya yi shishigi ma'ana shishigi yana cikin abubuwan da ke janyo fushin Allah ya Allah ka kare mu daga fushinka kun gano wannan ko kuma saboda yayi wannan dama Allah ta'ala ce wa man yahlul alaihi ghadabi faqad hawa kaga wannan halla alaihi ghadabuhu kenan Allah shi kiyaye mu Allah ya ba akwai tashin hankali وله أن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من رحمته أحد وللبخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعلي والنار مثل ذلك وله كما دي هر يوم شي واكنا شي إمام مسلم yana riwayar hadisi an abi hurairata daga abu hurairata marfu'an hadisi ne marfu'i ma'aikin Allah yake cewa law ya mu'minu ma inda Allah min al'uquba inda mummuni ya san uqubar da ke wurin Allah narko wani azaba da ke wurin Allah almumin mumin dukkanin mu'mini domin alce aljinsiya al-istighraqiyya ma tami'a bi jannati bi jannati ahad babu wani mutum da zai yi tsammanin cewa shi dan aljanna ne zai kwadai aljanna saboda ya san azabar kun gane wannan da ke ko in da mummuni ya san ukubar ya san azabar da ke wurin Allah to da babu wanda zai yi tsammanin cewa zai samu rahama Allah balle hari ya zo yana rabanta e duk wanda kaga yana rabo ya nuna shi ya koshi kenan aiko akalla duk wanda kaga ya raba ya ba da abu daya ya nuna akwai daya a hannun shi wato malam sai ka dubi mutane ka rasa da irin kwakwalwa ake ake mu'amalar su kamar ka ce musu balhun qaumun mashurun fa anna tufakun walau ya alamar kafiru ma inda Allah min rahama inda kafiri ya san irin dimbin rahama da ke wurin Allah ma qanata min rahmati ahad da babu wani kafiri da zai da zai fidda tsammani da rahama Allah to bai sani ba kun gano wannan da ke ko da rahama Allah ne fa a ƙarshen lokacin fa in mutum ya abin nan lokuta guda biyu su ne fa lokutan da ba a karɓa tuba walaisa ce taubatu lallazi ne ya amalu na sayi'ati hatta idza hadara ahaduhumul mota har sai lokacin da mutuwa ta zo musu in ba wannan lokacin ba fa to kofa a buɗe take na a karɓi tuban mutum haka nan kuma wani na ya mutu na wahun kufa sannan kuma sai wuri na biyu da muka ambata shine lokacin da rana ta fito daga inda ta faɗi kun fahimci wannan da kyau ko amma lokacin da bai karasa wannan ba ana karɓan tuban mutum kun fahimci wannan da kyau ko da yawa za ga kafiri minti uku shi na ƙarshe ga gaya musulunta an gano wannan minti uku shi na ƙarshe watakila an hatsarin mota ne bai wuce sauran minti uku ba kyakkyawan mu'amala da suke da fasinjoji musulmi a ciki ya sa ya musulunta kun gano wannan ya musulunta bai yi sallah ba bai yi azumi ba bai kuma ba a hatsarin mota sai ka ji wannan musamman bahaushe gaji ya ce ai wani tubabbe ne wai shi ya musulunta ne to shi kuma ba tubabbe bane kenan eh mana ai mutumin da ya zama tubabbe wannan kan ai muna mai kyakkyawan zato shi kuma wani ba tubabbe ba kun fahimci wannan waɗannan lafuzza na lafuzza ne kar ka bari ka ji ana kiran wani wanda ya musulunta a ce da shi tubabbe sunan shi kaza kawai in ba ka mutum sai ya je ya yada nashi musulunci sai wata rana mun karanta na waƙoƙul iman tukunna Allah ya kiyaye kowa ya ji imanin shi a tafi hannunsa yake kaɗan ya rage ya sulle mushi walil bukhari an ibn mas'ud radiyallahu anhu qal hadisi da abin nan ruwai bukhari na hadisi abdullahi ibn mas'ud Allah ta'ala ya da shi ya ce ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa alaihi manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce aljannatu ita aljanna aqrabu ila ahadikum ta fi kusa da ɗayanku min shiraki na alihi akan igiyar takalminsa igiyar takalminka ba a tsakani ya tsankanan na wannan bangaren da na wannan bangaren ba tsakiya kake sa igiyar takalminka ba to aljanna ta fi ka kusa da wannan igiyar takalman. kun gano wannan bayan Allah ya ce naru mithlu zalik wuta ma haka ta fi kusa da mutum sama da igiyar takalminsa Allah ya sauwake wannan ya nuna mana da aljanna da wuta akwai su suna nan ba wai nan gaba ne za a yi su ba dan Allah ta'ala ya ce abin nan fatakun narar lati u'iddat lil kafirin u'iddat lil kafirin an riga an yi tattalinta ga kafirai haka ne yake cewa wasari ila maghfirati min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin an riga an yi tattalinta ga muttaqai Allah ta'ala ka sanya mu daga cikin su kun gane wannan da ke ko kuma yana nuna mana daga cikin imani da ranar tashi alkiyama akwai imani da me da aljanna da wuta kun gano wanda ke ko sannan wannan kuma yana nuna mana si'atu na rahamar ubangiji rahamar ubangiji rahama si rahama ce gamammiya Allah ta'ala yana cewa alif abin hamim tanzilul kitabi min Allah al-aziz al-alim ghafir dhanbi wa qabil at-taubi shadid al-iqab zi qawl la ilaha illahu. a wannan ayar sifofi no Allah ta'ala ya sifanta kanshi da su a wannan ta ghafir dhanbi din dama ya ce hamim tanzilul kitabi min Allah Al'azizi, al'alim, al akwai sifata izza sifata ilm sai ce ghafir zambi kaga wannan akwai fata ƙabili taubi nawa kenan shadidul iqab zi taul kaga a wannan ayar wannan ayar ta biyu Allah ta'ala sifata shi da sifofi guda uku a wannan ayar da hudu ghafir zambi wa qabilu taubi shadidul iqabi zai qawli sifofi guda uku a cikin hudun nan gaba ɗayansu na rahama ne ghafir zambi mai yawan gafarta zunubai qabilu taubi mai yawan karban tuba zai qawli mai yawan ni'ima shi wa kenan shi Allah ta'ala sifofi nawa uku sai ya ce kuma shadidul iqab mai tsananin uquba sifa nawa ɗaya sai nuna rahama shi tarin jayi azaba shi kenan ya Allah ta'ala ka sanya mu daga cikin rahamarka وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا أن امرأة بغيا رأت كلبا في يوم حار يطيف ببئر قد قد دلع قد دلع لسانه من العطش فنزعت له موقها فسقته فغفر لها به وقال دخلت النار امرأة في هرة في هرة لها حبستها لا هي أطعمتها ولا أرسلتها تأكل من خشاش الأرض قال الزهري لئلا يتكل قل لئلا يتكل أحد ولا ييأس أخرجه وأنا أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا حديث دقى أبو هريرة الله تعالى يدلشي anna mar'atan baghiyan lalle wata mace mai zaman kanta bai ta ci karo ba ai ba canza mutu suna ai mace mai zaman kanta a kai lalle wata mace mai zaman kanta ra'at kalban ta ga wani kari fi yawmin har a wani yini mai tsananin zafin rana ya tsifu bi irin yana ta kewaye bishiya abin na rijiya ya zo yana ta leƙata, yana ta kewaya ta ƙada dala'a lisanahu min atush atish harshensa eh ƙadami ajla'a ko dala'a ma'ana mazidi ne kenan naku ajla'a ya zazzago dala'a harshen ya fito shi karen ya fito da harshensa min al'atashi saboda kishi kishin ruwa da ida mishi ya zazzago da harshensa da ta gan shi a cikin wannan hali fa naz'at lahu muqaha sai ta ciro abin nan muk ɗinta da ke kafata hufanta ko takalmin da take da shi ko dai zama da takalmin irin wannan mai kwaskwas ɗin ne sai ta abin nan ta cire ƙasan shi kagan kasan aya ko ta totuwa totuwa a ciki ko ba a irin wannan dagogoro din nan coge kenan yawwa akwai katako a kasan shi wani katakon ciko ake mishi kun gano wannan da kyau ta yadda wani kuma ma roba ce aka sa katako a ciki kana cire katakon sai robar ya fito ina ganin har yanzu wallan ma ya ci kuma tawilu kenan ina mustapha yake yi musu jawabin nau'ukan takalma kun gane wannan da kyau ko kuma sai ta ciro abin nan takalmin in sau ciki ne da ta ci ko sai ta ɗibo ruwa fasa katuhu sai ta shayar da wannan karan fa gufira lahabihi sai aka gafarta mata ta sanadiyar wannan aiki da ta yi kun gane wannan tsoron haka mutum kada ya rena aiki kun gane wannan sannan kuma in dai mutum yana da asulul iman imani na asali shine imanin wanda ta sanadiyar shi ne bai fice ba Allah sallallahu yake cewa la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi kaga wani al-imanul kamil ne cikakken imani kun gano wannan to amma ana manufin in dai mutum yana da asalin imani ta yadda da wannan imani ne ake mai sallah kun bai ci wannan to wannan ana fatan ubangiji Allah ta'ala ya gafarta mishi ita ce tsantsar aqida ahlus sunna cewa in dai mutum yana da imani ba ya zamana yana cikin waɗanda yake ba musulmai ba to wani ana mai fatan gafara kaga wannan aiki da ta yi ubangiji Allah ta'ala ya gafarta mata wa qal ma'aikin Allah ya ce dakhalatin nar mar'atu wata mace ta shiga wuta saboda me ita kuma ta shiga fi hirratin laha saboda wata magenta eh fi hirratin laha fi hirratin laha saboda wata magenta kun gane maganar kar ku manta waccan kare fa ta shayar Allah ta'ala ganin dama shi ne fa ya halice ka mutum da sai Allah ya gada mahi halittu mutum kare kun gane wannan duk halittun Allah ta'ala ne wallahu khaliqu kulli shay shi fa kare shine in tahmil alaihi yalhas in ka daka mai tsawa in kai mai magana yi maka haushi in ma ba kai mai magana ba yi maka haushi kun dai san misalin da aka buga ku. fa masaluhu ka masalil kalbi shi wancan din watulu alaihim na ba'al ladhi atainahu ayatina da aka ba shi ayoyin fansalaha minha sai ya fitar da kanshi daga cikin ayoyin kamar ka san ƙwararren mahaucin ya feda akuya aka fitar da fatar daban naman daban zai iya dawowa kuma haɗa su shine insilah haka yi mu ilimin da Allah ta'ala ya bashi shi Allah ne ya ce ya bashi ilimin ba wai ɗalibai ne suka ce kai wani malami ba ne ka san wannan baya zama da mutum malami kun fahimci wannan to amma wannan Allah ne ya ce nahu ayatina mu muka bashi me ma sunan shi fa atba'ahu shaytan sai shaydan ya bi bayan sa shi yana yana kenan yana gaba fa kana min al-ghawin Allah ya ce walau shi ina la rafa'anahu biha walakinahu akhlada ila al-ardi fattaba'a hawa fa masaluhu ka masalil kalbi irin waɗannan malaman ba fa masaluhu ka masalil kalbi in ta hamil alaihi yalhas aw tatruku yalhas akwai malamin da yake ko ba kai magana ba sai ya ce da shi kake ka gane ko balle kuma ga magana sai ya ce to ai kun ce mu kawo hadisin ai mun kawo hadisin ai an faɗin hadisin ma cikin almawdu'at wai hadisin da ya kawo maka yau ya ci gaba ya faɗa maka sunan littafin sunan littafin almawdu'at kun gane ko shi dama almawdu'at din kwandon shara ne ba wa recycle bin ba a recycle ba ma recycle bin ba ne a an riga an can gaba ne an yi deleting nashi a cikin littafin shara kwakyara bola ta hadisai su aka tattara a cikin wannan littafin akwai al-mawdu'at na ibn qayyim akwai al-mawdu'at na abun nan me yake da suna mai fatul qadir a shaukani sai aka je aka rubuta aka ja can ya je lebo hadisin sai ce ai hadisi yana cikin mawdu'at kaga hutar da kai kun fahimci wannan ko wani kuma ya ce to ko dai hadisi ne mawdu'i ai yafi magana babanka me me na zafi a ciki ai abin ba zagi bane ai mun gane wannan da ke ko akwai malamai da yawa in ta alayhi yalhas aw tatruku yalhaz tunda ka fara karatu kun ji mun magana maulidi a kai ina ai an yanka kuma a wuya ba wai abin di ba saboda ka shure-shure ne kawai kun gane wannan da ke kullum daga cikin dalilan ma da aka fito da su yanzu na maulidi shine an fa fara maulidin nan tun shekara hamsin kafin bayyana manzan Allah sallallahu alaihi wasallam muka ce alhamdulillah to tun shekara hamsin kafin bayyana manzan Allah su waye kenan suke yi su marol su kenan fa ma'ana shi yanzu yana cikin masail jahiliya kenan allati khalama fiya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam alai ahlul jahiliya to mutumin da ke da wannan yana kai yana magana akan shi Allah ya sauke ce dakalatin na mar'atun fi hirati la habasatha ta tsare ta ta tsare wannan mage din lahiya a ta'amata ita matar ba ta ciyar da wannan mage ba wala arsalata ta akulu min khashashil ard ta kuma sake ta ta je ta ci kwari ta je ta ci abin take bukata a bayan kasa ba haka kawai ta daure ta har ta mutu akan wannan Allah ta'ala ya tsinda ta a cikin wuta ina ruwanta abin nan fa magen na halitta shi ce kun bai wannan saboda haka komai ana fita a nan musulunci za ka fahimci cewar batun haƙƙi na dabbobi tintin musulunci yake da kulawa ta musamman akan dabbobi imamu zuhuri ƙalar zuhuri muhammad ibn muslim kenan ko ibn shahab yana cikin malamin malik yake magana ya ce allah ya takila ahadun wala as domin kada wani ya dogara akan aikin da yake yi ya ga shi yana aiki saboda haka ya riga ya dogara kamar mai aiki na kwarai na kanan mun mumuni ya gana ai shi yanzu abin da ya rage mishi da aljanna ita ce mutuwa kaga wannan yayi shishigi kun gano wannan zai iya yin wani aiki kankani da shi a ganin idan shi ba wani abu bane ya je tsinda mai cikin halaka kamar kuma kada wanda ke mummunan aiki ya fitar da tsammani daga rahama Allah kada ya manta karuwa ta shayar da ruwa kuma an gafarta mata kofar Allah ta'ala ta rahama a buɗe take muna roƙon Allah ta'ala ya tabbatar da rahama shi a gare mu aga wannan hadisi dai akwai ambatan wuta da aljanna kenan kuma yana cikin al'iman biliyomil akhir wa anhu marfu'an kuma hadisi daga gare shi abu huraira hadisi ne marfu'i ma'aikin allah tsira da amincin allah su tabbata a gare yake cewa ajibtu wai ai qur'ani ce ta dauke ni fadan Allah ta'ala bal ajibtu wa yaskharun wa idza dhikru la yadhkurun kai da dariya eh a fada abin da ke bakin ga a faɗi wani a to shi kenan ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare yake cewa ajiba rabbuna ubangijin mu yayi mamaki min qaumi yayi mamakin wasu mutane yuqaduna ilal jannati bisalasil ana jan su zuwa gidan aljanna ko sanda mai ake jan su da anko a hannu ake jan su ake tura su gidan aljanna suna dawowa da baya subhanallah Allah ta'ala ya yi mamaki waɗannan bayi na shi ya ce a'a subhanahu wa ta'ala Allah ya yi mamakin waɗannan bayi ana jan su zuwa gidan aljanna bisalasil da mari mari da mari ake jan su su shiga gidan aljanna rawahu ahmad wal bukhari imam ahmad da imam bukhari suka ruwaito wannan hadisi ma'ana kaga a wannan hadisi akwai tabbatar da sifa na mai kenan al'ujub mamaki a wurin Allah subhanahu wataala ma'ana al'ujubu sifa ne daga cikin sifofi na Allah maɗaukakin sarki mutane fa ana jan su zuwa gidan aljanna da mari ake jan su in ba din da Allah ta'ala ya kawo mana gwamnati kafin wata gwamnatin ta zo ba wanda yake aka haramta sayar da giya kasan sai da giya sai da aka ɗauki mataki ba. karuwanci da dukkanin fitsara kun fahimci wannan da gina masallaci da cewa da mutane su zo masallaci su yi sallah sai kaga ana tallafo su sai kaga ana kore su daga hanyoyin da suke kama hanyar wuta sai kaga ana koran su ba sai an sa musu mari tukunna in ba haka ba sai su kama hanyar wuta su bar hanyar aljanna an gane wannan da kyau Allah ta'ala ya ce manna ma'aikin Allah ya ce ajiba rabbuna ubangijinmu ya yi mamaki min qaumin daga wasu mutane yuqaduna ila aljanna ana jan su zuwa gidan aljanna bis salasil da anko ake jin su da sarka ake jin su haka na bana Allah ta'ala a cikin suratu as-saffat Allah ta'ala yake cewa bal ajibtu wa yaskharun a ta al-akhawan hamza da kisa'i kamar yadda imamu shatubi yake cewa wadumum ta ajibta shazan ta ta ajibta ke mata dhamma mana bal ajibta wa yaskharun wannan ta din ke mata dhamma ke mata rufu'a ya sa yasa ya yace dhamma saboda bina'i ne kun gane ko kuma abin alamatul bina shine mai a dhamma amma alamatul i'raf a rufua ko ba ga yake ba kala shatu biyu ne yake cewa wadda mumta ajibta ta kai mata dhamma ka ce me kenan ajibtu haka sai nuna ayar tana dauke da abubuwa guda biyu ruwayar farko kira'ar farko bal ajibta wa yasakharun in ajibta ya kai wannan annabi kayi mamaki ne wa yasakharun a kira'a ta biyu bal ajibtu wa na yi mamaki ji Allah madaukakin sarki kun gane wannan sai wannan ya zamana dama idan kira'a guda biyu ta zo ko ba ɗaya ba ta fassara ɗaya to kowace sai ta zama mai cin gashin kanta akwai saƙo da take isarwa mai zaman kanshi kun fahimci wannan da ke ku wannan da ke karatu akan kira'a sun san wannan ba za mu tsananta a ciki ba ana ganin za mu dasa aya a nan abinda muka yi na daidai Allah ta'ala shi tabbata mana da shi a cikin mizan na alhassanatuna cikin mizan hasanatuna wanda muke kuskure kuma Allah ta'ala shi yafe mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk